ruwa ba ta iya suke da kuɗi in yi mutum ba ta iya ruwa in ban ci kana ko kuka o ya ala ji ma ta wai na ga ko ku bi na

Mas pelo motivo. it was.